ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون mafi sharrin wanda yake tafiya a bayan ƙasa su ne waɗanda suke cewa Allah da manzanninsa ba sa yin imani ko da duk wata aya ta zo masu saboda saboda togewarsu akan kafirci duk wata hanyar shirayar su ta lalace tun daga hankali da ji da gani